ilmu hadisi zu ƙawani na tuhat yudura biha ahwalu matanin wasanat fazani kalmaudu wal maqsudu an yura fal maqbulu wal mardudu wasanadul ihbaru an tariqi matanin kalisnadi ladal fariqi والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيدوه بما أضيف للنبي قولنا فعلا وتقريرا ونهواها هكو وقيل لا يهتس بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع وهو على هذا مرادف الخبر وشاخروا ردف na والأثر والأكثرون قسموا هذه سنن إلى صحيح وضعيف وحسن حد الحديث تعريفي ga haddi na hadisi abinda maluma ke ce ma haddi ma yumayizu shay'a an gairihi ma yumayizu shay'a an gairihi huwa al-haddu ma yumayizu al-mahdud an gairihi abinda ke tantance abinda an kawa haddi an gairihi shi ake kira haddi to kuma wasu maluma suna cewa akwai alhaddul jami'u almani'u ana cewa mai ake ce mahaddi abinda aka ce mahaddi alhaddul jami'u almani'u aljami'u li abradil mahadudi almani'u min duhuli gairihi fihi kamar yanzu an ka ce me ake ce ma almarfu'u sai ka ce qaulun nabiyyi sallallahu alaihi salama wa fi'luhu wa taqriruhu kaga ashe in ka diba cewa al Ka yi muna ta'arifi kan abin da ake cewa hadisi marfu'i sai ka ce qaulun nabiyyi wa fi'luhu wa taqriruhu ko ashe kenan kaga yanzu in an ka ce hadisi marfu'i wannan ya zama haddi yuma yazul mahdudu an gairihi zai hidda wannan in ka ce mawqufi ba a cewa shi aka nuhi in ka ce makadu'i ba a cewa shi aka nuhi ashe kenan kowanne su shi da haddin da an kai mishi don haka ce haddul hadisi waka samun mu da kashe-kashe ne to yin safi fara cewa akan haddi saboda maluma sun yi bayani akan haddin hadisi kusan haddi sun kai sun yi mai haddi kusan haddi guda hudu ko kuma guda uku na hudu wasu maluma sun yi watsi da shi haddi na farko akwai haddi wanda wanda ya yi ana kira ne Muhammadu ibn Ibrahim ibn Sa'idin al cikin littafi ne Irshadul Qasid ila Asnal Madalibi yace abinda aka ce ma watan ilmul hadisi al su bi riwayati ilmun yashtamilu ala aqwalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa af'alihi wa riwayatiha wa ahkamiha wa dab'iha wannan shi aka ce ma ilmul hadisi al-muhtasu bi riwayati to ilmul hadisi fa al-muhtasu bi riwayati yace wa ilmul hadisi al-muhtasu bi riwayati ilmun yurafu minhu haqiqatu riwayati wa shuruduha wa ahkamuha wa anwa'uha wa sifatu riwayatiha wa shuruduhum wa marwiyatiha wa ma ta'allaqu biha wannan shi ake kira ilmul hadisi dirayatan wannan shi at ta'arifi na ibn Ibrahim ibn Sa'id al-Akafani cikin littafin da ya rubuta ma'arifatu anwa'il ulumi bayan wannan wannan ta'arifi ne kenan sai ta'arifi na wannan a wannan izuddin ibn Jama'ata shi kuma abin da ce abin da aka ce ilmin hadisi ilmin urafu yurafu bi qawanina ilmun ilmun bi qawanina yurafu biha ahwalu sanadi wal matani mawdu'uhu asanad wal matanu wa gayatuhu ma'rifatu sahihi min ghairihi shi ko shi ta'arifi na wannan badruddin ibn jama'ata a ibn ibn jama'ata abin ta'arifi kenan ga ilmun hadisi yace ilmun yurafu bi qawanina ilmun bi qawanina yurafu biha ahwalu sanadi wal matani mawdu'uhu as-sanad wal matanu wa gayatuhu ma'rifatu sahihi an ghairihi ko ma'rifatu sahihi min ghairihi wannan ta'arifi ne kenan sai ta'arifi na uku shine na ibn hajar al-asqalani yace wa aulat ta'arifi an yuqala huwa ilmun yu'rafu ilmun ilmun ilmun to mine mi ta'arifin shehu abdullahi wa ilmu wa hadduhu qawaidun mu'arifa yace ilmun yurafu bi wa'ida ilmun bi qawaida yurafu biha ahkamu mutane to ilmun ina zuwa abinda ce shi wannan ibn hajar al-asqalani yace yace wa aulata ta'rifi abinda an mahihicin ta'rifi a ce ma'arifatul qawaidil mu'arifati ma'arifatul qawaidil mu'arifati bi ahwali rayuwar marwi yace wa aulata ta'rifi an yi ƙala ma'arifatul qawaidil mu'arrafati sanin ƙa'idodi al mu'arrafati ma husnasuwa bi da rayuwar marwi wannan shi ne ta'arifi ne shi kuma wannan ta'arifin da sun ka bari daga baya wanda sun umhane da shi ba ne ta'arifi na na wannan wannan wani malami da ya ta'arifi abin abinda aka nuhi da shi watan sanin ahwalu zatiyya al'awaridu zatiya lin nabi sallallahu alaihi wasallama sani zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa aqwalu wa abaluhu shina wannan shina wannan imamu saudi ce malamin mu wannan muhiddin alkafaji bai gushe ba shina mamaki akan wannan ta'arifi wannan ta'arifi shi da ban mamaki kwarce saboda mi nan shina shina bayani akan ta'arifin dibbi nayi ba ta'arifi na fanni ba ta'arifin dibbi na saboda mi an ka ce mawdu'i abinda aka ce maudu'i na kowane fannin abinda wannan fanni ke bincike in mun ka ce menene maudu'i na ilmin nahwu sai an ka ce ilmin nahwu shi ne bayani akan alkalimatu bincike shi kai akan alkalimatu fi'ili mali a shi na bayani akan fi'ili da ismun da harfun duk wannan kalimatun ne bakin awaridu zatiya kenan na wannan fanni in an ce shi kuma ilmin dibi shi na bincike akan me shi na bincike akan jiki asihatul mardu in an ka ce to an ka ce wannan ilmi shi na bincike akan al-awaridu zatiya ya kuma cikin babi na dibi. haka kafaji ya ce <clears throat> ina jin tarifi ne na wani malamin hadisi to bakin haddi kenan ko wannan shine haddi ne shine ce haddul hadisi wa aka samu to shine malam ya ce to bari mu gani shi cikin wannan wani malam ya dauka shi ma ya ta'arifi na wannan Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'id al-Kafani muna da ta'arifi na wannan Ibn ibn Jama'a ma ya ta'arifi na wannan Ibn Hajarin wani malam ya dauka sai ce ilmul hadisi zu qawani na tuhad ilmul hadisi ilimin hadisi zu qawanina ma'abuci ka'idodina alqawaninu jam'u qanunin wal qanunu bi ma'ana alqa'idatu wal qanunu hukumun kulliyun hukumun kulliyun ya ta’adafu hukumun kulliyun hukunci nan da kasance kulliyi wanda ya kasance yan ɗabiƙu ala jami'u hukumun kulliyun yan ɗabiƙu alajami jami'u jutsiyatihi li yuta'arafa hakamu haminhu abinda aka ce makanuni hukumin kulliyun hukumci yadda wanda kasance kulliyin yan dabiqu ala jami'i juz'iyatihi wanda kasance ya game dukkanin juz'i juz'i ne li haka muhammin hu don a san hukumci hukumci na juz'in nan daga kulliyin ce ne ga shi yanzu in mun ka ce ka'ida cikin ka'ida za a sanin tu ita ka'ida kulliya ce ƙarƙashinta za a sanin dukkanin abin da kasance juz'i ne don haka yanzu in mun ka ce alhadisul marfu'u kaga ciki ne za a bincike mi za a bincike ciki ne za a bincike aqwalun nabiyyi wa ab'aluhu wa taqriratuhu wa hammuhu sallallahu alaihi wa sallama ko a shekin ne kaga yanka ce qa'ida hukumun kulliyun yan dabiqu ala jami'i juz'iyatihi li yuta'arafa ahkamu haminhu to shi na ce ilmin hadisi zu qawanin had yudra biha ahwalu matanin yudra za a sani bi da qa'idan nan da qa'idan nan za mu san ahwalu matanin halu luka na matanin hadisi wasu nadin da haluka na inadin hadisi menene haluka na matani da haluka na sanadi shine ce min sihhatil hadisi min sihhatil hadisi wa husnihi wa du’ufihi, wa rab'ihi wa waqfihi wa qadaihi wa uluwihi wa nuzulihi wa kayfiyatu tahammuli wa kayfiyatu ada'i wa sifatu rijali wa gari zalika in mun ka ce wannan shine ahwalu matani wa sanadi abinda fanni ke karanta suwa kenan wannan fanni kenan mawdu'uhu shay'ani shina karantar da ababa guda biyu don haka ce yudra biha ahwalu matanin wa sanadin yace fa zalikal mawdu'u wa'annan ababa guda biyu sune fanni ke karantar suwa asnadu wal matanu to wal maqsudu menene abin nuhi nan ga an yi urfal maqbulu a san hadisi wanda kasance karbabbe ne fa umaru bihi ayyake da shi wal madudu a san hadisi wanda kasance madudu ne watan a yi watsi da shi fala umar ba za a yake da shi ba to in man ka ce an yi warfar makabul wal mardudu to wannan li'annahu domin abin da sha'ani in ma li'annahu domin abin da sha'ani watan shi hadisi in ma an yi kuna ko shi kasance watan shi kasance ya tara azlu sifatil qabuli ko shi kasance hadisi ya tara azlu sifatil qabuli wa huwa subutu sidqi naqilihi ko kuma shi tara azlu sifatil raddi wa huwa subutu kadhibi naqilihi wal aula ko ba hakan gaba hadisi kashi uku na ko dai shi kasance hadisi ya tara azul sifatil qabuli asali na sifa ta karba hadisi wa huwa subutu sidqi naqilihi dai kenan ko kuma shi kasance hadisi ya tara asali sifatil raddi wa huwa subutu kadhibi naqilihi aula ko shi kasance bai ko guda cikin wannan wal awwalu na farko yu'rafu sidqul habari za a san gaskiyar wannan labari Bisu bi riƙe na ƙilihi saboda gaske wanda ya faɗe shi nan kan fayuwa hazu bihi a rike shi wasani shi kuna biyu watan urafu kazibul habari za a san ƙarya hadisin nan watan li subuti kazibi ƙilihi saboda tabbato ƙarya wanda ya rito shi ko tsoro sai ai wace da shi wasani na uku watan kenan sai a diba a gani fayu zo sai a diba a gani watan in mun ka samu wata alama mai rikashe shi da ɗaya daga cikin waɗanga in mun samu alama mai kashe shi cikin sifa ta kabuli mu jefa hacen in mun samu nan ba mun ka same shi cikin sifa ta raddi mu jefa shi nan in mun samu wannan ba sai mu yi kafi akai ne wakafin da mun kai akai ne wannan saboda mi bai tare sifa ta kabuli ba ba mun yi haka nan saboda ya tare sifa ta raddi ba bai da sifa ta raddi ba mu same ta ba amma saboda mi bai samu sifa ba wanda ke sababantar da a karbe shi don haka shi kenan kaga wannan abin da tarifin da ke nan wannan ya yi ana kira ne shi imamu ibn hajar al-asqalani cikin littafi ne watan abin ganu hukumatu fikir shi haka ya rubuta allu sifatul qabuli allu sifatul raddi allu sifatul qabuli subutu sidiqin naqili allu sifatul raddi subutu kazibin naqili bisa ga wannan na a ashe kenan ya galiba Allah zanni siqul habari li subutu sidiqin naqilihi wai galiba Allah zanni kazibul habari li subutu kazibin naqilihi to shi na cewa zalikal mawdu'u wa zalika wa'annan ababa guda biyu al su ake kira mawdu'in fanni wal maqsudu abinda ake nuhi an yurfa al maqbul wal madudu wa sanadu me ake kira sanad abinda ake kira sanad lugatan watan al irtifa'u arrabu do haka abu shi aka ce masanad kama a ce yanzu abin ga watan saman dutse an ce ma dutse an ce mu kamar kasafil jabali tam ka saman dutse an kidaye shi sama saboda mai duk abin da a sama in kawo sama dutse kana ganin komai to don haka an ka ce mashi innadi asanadu wata madaukaki saboda mi li'annal musnida saboda ainihin shi mai karatun hadisi ko mai karantar da hadisi yusnidul hadisi shi na ɗaukar da hadisi ila ƙa'ili har zuwa ga wanda ya shi don haka kiran shi sanadun ashe kenan aka ce mishi sanadun daga wannan na ko kuma daga sanadu al mu'tamadu madogara saboda mi itimadul huffazi mm. madogara ta masu karatun hadisi fi hadisi ga ingancin hadisi wa da'afihi da ramni ne ala sanadi ashe kenan nan daga al na madogara me an madogara rukanin daga ce wa sanadu me ake kira sanadu asanadu wa sanadu al ba da labari an dariqi matanin me ake kira sanadun sai ka ce al an ɗari dariqi matanin kamar da mun ka ce yanzu malikun anasin malikun an nafi'in an ibn umara annabi sallallahu alaihi wasallama ko kaga wannan shi aka ce masanadi daga malikun anasin maliku ya rawaito wa ya rawaito ga nafi'u nafi'u ya rawaito wa ya rawaito ga ibn umar ibn umar ya Annan da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan su aka ce mu rijalu sanadi to wannan rijalu kenan su ake ce mu rijalu sanadi wannan shi ake ce ma isnadu wasnadu al-ihbaru ba da labari an ɗariƙin matani daga hanyar matani to bisa ga wannan a shekar isnadi da shi ke da isnadi wannan sanadu kenan a sanadu al’ihibaru an tariqil matani kal isnadi shina daidai da isnadi da dal fariqi gun wasu malumma ba su da bambanci kinan a shekinan alfazun fatun to wasu malumma suka ce a'a al-isnadu rabul hadisi ila ƙa’ilihi waɗannan ko mun ce al-sanadu al’ihibaru an tariqil matani in mun ka ce ihbaru an tariqil matani shi ake kira sanadi sai mu ce Abu hurera ya faɗa muna ya jiwo ga manzon Allah shi kuma Muhammadu Ziyadin ya jiwo ga Abu Huraira shi kuma Shuba ya jiwo ga Muhammadu Ziyadin shi kuma shi kuma watan wannan Adamu Abi Yasin ya jiwo ga ya jiwo ga Shuba shi kuma Buhari ya jiwo ga Adamu Abi Yasin an gane ko me ake kira a sanadu al-ihbaru an dariqil matani daga matani mun ka taso mun ka mun kayo kasa mun kayo kasa ko to wannan kal isnadul darfariqi da shi da inadi duk guda ne ba su da bambanci wasu maluma sun kace a'a akwai bambanci tsakanin sanadun da isnadun al isnadu al ihbaru an tariqil matani ba da labari an tariqil matani a'a al isnadu raqul hadisi ila qa'ilihi al isnadu raqul hadisi ila qa'ilihi sai mu ce haddathana adamu ibn abi qala qala qala muhammadu ibn isma'il al-buhari haddathana adamu ibn abi yasin qala haddathana shuba قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ازب ازبغ الوضوء وذل اقابي من النار كو كما ازب وذل اقابي من النار شي اتشكو دي dai ازب ku azbigul wudu a wannan kaulin abin hurera ne an gane wannan ko to in muka ce me ake kira al isnadu rabul hadisi ila qa'ilihi ko daukakar da hadisi har zuwa ga mai shi buhari daga adamu adamu daga shuba shuba daga muhammadu ziyadin muhammadu ziyadin daga abu huraira abu huraira kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar an gane ko to sai muke kenan mun kare da isnadi mun kare da sanadun wal matanu man taha ilaihi sanadu min al kalami wa sanadu shirin an ka fara a tsayanan ko sun ci a daga ɗauka ne daga ɗauka ne ma ƙalla wakafa hairun min ma kasu da wa'alha abinda zuhuri radiyallahu anhu ke cewa watan shi ilimi a yashi daki-daki man talabal ilma jumlatan fata ko jumlatan kwakwa shi ilmi gaba ɗaya zai kuce mishi gaba ɗaya don haka ga tsaya dake dake in mun ka cimma inda ka bukatar bayani an ka bayani a yi bayani gwargwado abin da mutane ke iya ɗauka sai a tsaya bakin nan ko lokaci bai ba lokaci ya yi to eh eh abinda ya ce ya za a gano bambanci tsakanin sanadu wal iznadu hmm. wa sanadu al an dariq al matani wa sanadu al an dariq al matani abinda ake kira sanadun al ihbaru ba da labari an dariq al matani daga hanyar matani sai mu ce abu hurera ya ce ya ga manzon Allah wa ya jiyo ga abu huraira muhammadun ziyadin wa ya jiwo ga muhammadun ziyadin shuba wa ya jiwo ga shuba adamun abin iyasin wa ya jiwo ga adamun abin iyasin buhari radiyallahu anhu al'ihibaru ihbaru an dariqil matani to wasu maluma sun kace da shi da isnadi kenan a sanadu wal isnadu alfazun fatun lafuz zane wanda kasance dumu anas su guda to sai ta gana an dauko da sama dai an yi ƙasa wannan kenan shine ake ce sanadu, kuma shi aka ce ma isnadi da darfari ibn wasu maluma wasu ko sun ka ce a'a abinda aka ce ma al-isnadu raqul hadisi ila qa'ilihi haddathana muhammadu ibn isma'il qala haddathana adamu ibn abi iyas qala haddathana shuba qala haddathana muhammadu ziyadin ziyad qala haddathana abu huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama waydul lil aqabi minan nar kaga an kaddi ba kasa an ka an kai sama raqul hadisi ila qa'ilihi shi aka ce nadi sanadu shi kuma da can ayo ƙasa al’ihibaru an an dariqil matani wannan dai alfadu na wanda kasance waɗancan su ma sun kusanci juna ga ma'ana a yace ilmul hadisi zo ƙawanina alƙawaninu jam'u ƙanunin alƙanunu alƙa’idatu al hukumun kulliyun hukumun kulliyun yan yantabiqu ala jami'i juz'iyyatihi li yata'arrafa ahkamu hamin yantabiqu ala jami'i juz'iyyatihi ya gami dukkanin juz'i juz'i juz'i nashi li yata'arrafa domin a san haka ha hukumce hukumce na min minhu daga kulli alƙanunu jam'u ƙaninu hukumun kulliyun yantabiqu ala jami'i hiliyo ta yata'arrafa ahkamu hamin na'am eh to shi ake ce musassatu zahabi amma suna karawa da hadisi wanda kasance a wannan hamdun hanbalin ya ruwaito an muhammadun idris a shafi'i muhammadun idris a shafi'i an malikin imamil hijira an nafi'in a nimin umar an nabi shi suka ce masassatu zahabi saboda imamun an imamin an imamin imamu ahmadun hanbalin an imami abi hanifa an imami malik imamun an imamin an imamin an nafi'in nemi ni umara da nabi sallallahu alaihi wasallam suna kiran shi salsalatu zahabi wannan shine asani da sai ya ce bayanin insha Allah ta'ala na abinda ake kira ittisaki watan game matsaloli waɗanda ya kasance ya kamata a haɗe suri guda kada a bambanta su kamar in muna magana akan matani da ƙarewa da matani sai da ƙare a fara da isnadi in mun haƙari da isnadi sai mu kawo matani in mun kawo matani sai mu komo ga bayanin akan hadisi sahihi in mun haƙari da sahihi mu komo bayanin hadisi wanda kasance hasanun na in mun haƙari da shi sai mu bayani akan hadisi da ifi in mun haƙari da shi sai mu komo mu yi bayani watan akan hadisin da ake kira watan akan hadisi mai kofi ko makadu'i ko marfu'i da abin da kama da wannan kamar bayanin da mun kai yanzu a ce wanga hadisi marfu'i ne a ce wanga hadisi makadu'i ne a ce wanga hadisi makufi ne a ce wannan hadisi alin ne a ce wannan hadisi nazirin ne da abin da kama da wannan wannan shi aka ce mai ittisaqi kashe kasance kana cikin bayani akan hadisi nazirin ka tsaya bakin nan sai ka dauko hadisi marfu'i can in ka goya da shi ka tahi da sai ka dauko hadisi wanda kasance a musnadina mutasil marfu'in can bayan ka kare da shi sai ka koma dai ka koma cikin ah, hadisi wanda kasance a ah, mashhuri ne ko kuma azizi ko kuma garebi ko mutawatiri kamar wanda ibn salahi ya radiyallahu anhu wannan yake ya Allah tambaya game da idan ba mutum sai ita ya bani da yawa wannan babu